Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau mu da jarumin sarkin yan barkwanci shi ma yana ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta kane wata dari bisa dari amma kafin ga gaya wa masu kallon ka sunanka ka ɗan yi musu wani abu ɗan kaɗan wanda za su nishaɗantu. To bewar Allah ina ganin ki na je alburu ne son ki ya badar da je a farfa je farfa ɗaya farfe zabar ba gandar fadar farin ciki ki da farka ba faɗuwar ba fararen kinan nan nake suka sanar da ni farka fara faɗa miki a <laughs> masu kallon da gaji za ku ɗan sheka dariya to yanzu za ka yi salama da masu kallon ka sannan ka gaya musu takaitaccen tarihin rayuwarka assalamu alaikum wa rahmatullahi farko ne suna na abdullahi aliyu wanda kuma wasu dama suka fi sani na da jungu musamman harkar kwamiti da harkar fim da sauransu mm. an haife a garin haɗeja a unguwar kakakuri da gawa dan na yi karatu na firamare a zuwa sakandare da sauransu amma yanzu na dakata da kai yanzu ka shigo harkar fim ka inda na in ke to a fina-finan nan na fim wanne fim ne in ka kalli fim ɗin yake birge ka a fina-finan da kake ake kake gani to gaskiya na fi kaurin suna bangaren comedy eh fim fami ne ma fara shiga eh comedy haka eh short comedy shi ne eh gaskiya ne inda a cikin wannan ne akwai wani comedy na wanda ne wanda kusan shi ne ma kusan nan ce wacce ma suka an sassani da shi to ne za ka gaya masu kalgar snooker a yanayin yadda ka yi shi. ta barka da ya himma ya kwabo ya zirga zirga ya fafutuka ya kai komo ya yan bani bani ya yan barbari duk duniya lafiya haka aka yi to ina wargazo gaisuwa. amma ban gane ka ba au ki gane ni ba ni ne makocin kanin abokin wanda ya taba ganin dan kamajan da ya taba ganin hoton zawaye takalmin ki ki fahimci kalamai na don kulle alaka kula da wajen kallon mai kallon kallon kallon kula da kallon kullun kullun me sunan yin bai na Aisha sunan ki Aisha shi yasa na zo ni sha aiko na shawo kana da tira shakun sha tile talen sha sha mata da shagon shi ba cikin shayin shi kade murmushin ki Aisha ne <laughs> to wannan da shi wannan dan kwami da aka dan yi duk da cewa dan ne ko da ciki to shekara ka nawa wannan masana'anta ta ce a gaskiya ban ji don duka duka yana jin wuce a dubu tauran duka duka wuce shekara to me ga sha'awa ka zaɓi ɓangaren barkwanci to gaskiya ɓangaren barkwanci na yi shi ne a matakin farko domin na fara domin na gama wata hanyar da ta janyo hankalin mutane su eh. fahimce ka eh. musamman kuma ko za a ce haka lokaci guda ka san haɗu da mutane kan ɓangaren barkwanci eh. isa na ɓangaren amma ba wai shi ne tsarin da na zaɓa ba cewa zan ci gaba da tafiya da shi a harkar na ina so ne da asa halabin da ke cewa a tare da yanayi na faɗakarwa da sauransu su ne suka yi amma yanzu dai muna abin ne da kasan mutane sai kawo musu abin da ne zai ja hankalinsu eh. daga bisani kuma aika sakon ka da kake so gaskiya ne to yanzu a harkar fim hmm. wanne jarumi ne aktin ɗinsa yake burge ka to gaskiya a dai harkar fim ba da wani ne saboda fara da zai Allah sarki to yanzu ai ya mutu amma ga dan sanin yanzu ya bayyana fata alkai wani wata wani fata alkari zaka masa to annabi abokin mu ne kuma abokin sana'a kuma da shafi ba fata gaskiya yana sun zamu ce da ya gaji ubansa tunda duk wani rol da yake takawa alhamdulillah yana yi yana hawa kan wani mara da sosai step by step wata shawara aka ba yan wanka wanda suke harkar fim to gaskiya wata wadda nan ma shi ne na farko dai duk inda mutum yake ɗauka cewa Allah ne mai da halin da za ka ci kuma sannan ka ɗauka da abin da kake ni kake yi domin ka tallafa a addinin ka da al'adar ka da su ka sa wannan a ranka kuma sannan ka ta Allah ne mai kuma ya kasance duk abin da za ka yi tabbatar shi menene kai wanda amfanin sa yake ko rashin albarkar sa da kuma amfanin sa da kuma ya rashin sa ne zai da al'umma shin alheri ne ko sharri ne domin hanya ce wanda duniya za ta yada wani abinci ka fi so ka ci ka ce komai da ruwanka wanne farin ciki ka ji da aka ce tashar DZ Hausa TV sun zo suna interview da kai a gaskiya na farin ciki sosai

Eh. lokacin da aka ce ga zumbuɗi ko a waya sai da daniya zumbuɗi da Allah muna son dan zumbuɗa mana su eh. ya ce mi sai ga na karkace in dai da tayin a dan zumbuɗa musu eh lalle shine shine to dama don su muke wannan ba wani abu ne ai ba ma mutuwar da musu a inda su to mun gode sosai da wannan yan kwarya kwaryan hira da fatan nan gaba mun ƙara neman ka zaka ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari a ah, to masha Allah tsaf kenan malamin tsafta ya tsafga <laughs>